عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدينهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة سلام السلام عليكم بركم مدى ساكة سأدادكم أتكلم wannan fili inda insha Allah yau na kamar kowane mako za mu gabatar da tambayoyin da kuma salim ka aiko wanda za mu gabatar kuma malam bai an samu na gwargwadon abin da ya sarrafa da aka muka satin da ya gabata mun fara amsa tambayar tijjani abba baban eh, wato tijjani abba jiga wanda ke sashen kula da jin daɗin jama'a na ƙaramin hukumar mulki ta jiga inda muka amsa tambayoyinsa kuma guda biyu suka rage to tambayar ta saka gabar cewa Allah ya gafarta malam an ce babu kala'i tsakanin azahar da la'asar da kuma tsakanin magariba da isha'i sai dai a da'i a to tijani abba kamar da ka ambata haka ne wato idan sallar azhar ta kai la'asar mutum bai yi ba to baka zamo ƙaba'i ba sai dai misali na lokaci na farko ya bashi ya fita saboda haka ta shiga cikin gadori ita a zahar saboda haka akwai laifi ga mutum shi bar muftari shi wuce har da dori ya shigo amma kuma tun daga cewa a zahar ta yi har lokacin da sallar la'asar ta isa to ba a cewa kala'i na za da na har zuwa a rana ta kai ga wanda an mazaunin gida saura raka'a biyar ta fahi ya yi raka'a hudu na azahar raka'a nan guda ta rage ta la'asar za ta jawo saura in yi ta duk ba kalabi na ba haka nan da na had ga sallar magariba da isha'i tun daga lokacin da ake sami magariba ta iska, to har lokacin da wato sulusin dare na farko ya shaya to duk muktari na na isha'i in mutum ya kai wannan lokaci bai yi sallan magariba ba shi kan ya yi laifi amma isha'i bai yi laifi ba sun in ya hurce dannan nan ha'a kai ana samun raka'a biyar ga mazaunin gida ko kuma raka'a hudu domin a hudu ya ba da sallah raka a uku raka'a nan guda da ta rage ta jawo sauran raka raka'o'in sallar isha'i duk kwanan da duri ba ba kala'i saboda haka duk a da'ina ba kala'i za a yi ba sama sai dai abin muke son mu gano ita azahar tana tarayya da la'asar lokacin da duk an ka kira sallar la'asar ya zama mutum bai yi azahar ba to a wannan lokaci in yi azahar raka a hudu ya yi cikin lalu cikin mutari cikin abin da mutarinka na ƙarshe in yi la'asar raka a hudu ya yi cikin mutarinka na farko shi abin da littafan addini suka karantar da mu wato ita azahar da la'asar suna istiraki bi kadari ihdahuma ashe kenan a wannan lokaci in an kai azahar cikin muktarinta na an kai na ƙarshe دنعان كي الأثر في كل مختارين تنعان كي نفركو ولا بات إنك كرنتا لتفاء الدين سنة جميعا لما زنا كما يدفع الأمكا كما يدعي في كل مختصر خليل ذاتو إتما الغريبة ليه كنتنا كان مختاري ده غروب الشمسي amma yi ƙaddaru zikiri da ha ba da shuruɗi ha a nan ya hanka sallaci ya hanka kiran magariba rana ta faɗi ka tabbatar da rana ta faɗi to an baka dama idan kana da janaba ka teka wanka bayan faɗuwar rana ka fito ka ɗauki suturar ka taguwar ka da wando ka saka sannan kuma ka yaɓa rizakka sannan ka ɗauki rawanin ka naɗa sannan ka zo ka yi ƙama ka sallace sau'i guda uku na sallan magariba to a wannan lokaci in ka yi raka'an nan uku ka sallama to kwatahu baya gare ka yi ƙama sallan magariba to cikin laluri ya yi amma da faduwar rana har zuwa teku alfijiri to duk a da'i aka na sallar magariba da sallar isha'i bayan fako shafaki ba su zama kabaɗi sai alfijiri ya keto kamar azahar da la'asar ba su zama kabaɗi sai rana ta faɗi domin إن كان دوما يحتفل كاهن مثل أتين في الوقت المقتال للظهر من زوال الشمس إلى لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر من إسرائيل واشتركا بقدر إهداهما إن أنت سلل لأثر لوكة تنتهي an yi kiran la'asar a wannan hali in ka sallata sallah a zahar raka a hudu ka yi cikin muktari nata in ka yi la'asar ka yi cikin muktari nata shi an washtara ka bi kadari ihdahuma gwargwaron ɗayan sun tarayya wannan ɗan lokacin amma da an ƙare to ka toye a zahar sannan cikin laluri yayi to dan nan har a ce rana ta faɗi laluri na amma da rana ta faɗi shi kuwa nan ya zama kabari to shi ne malam ya yi magana cewa wa badiriyun ba da muktari littinu ita sulhi sun sallar su bahin ta da ke to alfijir ya hanka sallaci sallar su bahin sai duk abin nan na bayan muktar ya wuce domin tana da saɓani da sallar su bayan da sallar magariba a kan lalurin su a kan muktarin su walil gurubi fi zuhuraini tun daga lokacin da an ka sallaci la'asar to lalurin azhar na lokacin da rana ta istirari lalurin la'asar na sai rana ta faɗi walil fajr sadiq bil isha'aini amma kuma tun daga faduwa rana an ka sallaci magariba to gwargwadon wancan abin da muka ce an ba mutum yana da su yi wanka ya sa shi tura tai ya nada rawa ne shi alwala shi sallah wannan shi an ka ba mutum dama bayan an an kira sallar magariba ko bai da wannan aiki zaune aiki zaune ke hira amma su wannan dama amma da gwargwadon wannan abin ya wuce to da da shi ke ne in sallar magariba ya ce assalamu alaikum to kwato da ga cikin laluri ne dan nan har a ne su fito da burina na magariba ita ko isha'i bayan kula sun ya wuce dan nan har ne su fito da burin tara amma ba ka ba bane sai dai an yi babban mai an ka sallatan ba ai ba wannan muktasar shahi na 32 zuwa shahi na 33 wallahu a'lam to sai da muka samu tambayoyi ne game da sha'anin gado guda biyu daya ta fito daga muhammadu masa'ur suleiman gwandu wanda yake cewa a ala malam muna son a yi muna cikakken bayani game da rashin rada gado cikin lokaci domin muna ganin wani ri idan an yi mutuwa sai a kai shekara kusan goma ko da haka ba a raba gado ba akan haka muke son gafarta malam ya taimaka muna ya yi mana cikakken bayani game da wannan matsala ta rashin rabon gado da wuri to a matsalar rabon gado tana da maganganu da yawa amma dai abin da a magana tabbatacciya idan mutum allah ya mai cikawa abin da da shari'a tun da abin su ba za a bincika ko ana bin sa bashi in aka ce eh ana bin sa bashi da bashi mai wani iri na so riga ta ta tare kai gingina ko ta buwa kai ko zama ne na kwana yan an ce eh riga ta kai gingina ko zai ya kwana ko wani abu sai a bibi abin da ya bari a biya ba shi na mijingina sai an sani ba nufa za a yi haka nan don in babu abin da kafa ne a yi da ita sannan bayan haka za a bincika ko ya yi wasiya in ya wasiya to ya wasiya za a duba a ga cikin ɗan cikin uku na wasiyar abin da ya mallaka ko kuwa a ya share haka nan to in wasu ta kamfaci ɗan cikin uku to yana sai in magada sun jaza a basuwa sun halattar da sun yarda amma inda su yarda ba sai da tsaya ga ɗan cikin uku to bayan haka nan za a lura da ta jahili na ɗawani ya ce wannan za su yi na waɗannan abubuwa sai za su yi don Allah ne kuku da su to in waɗanda abuwa suna ƙari an kai shi an ka burne su ba abin da ya rage laraba gado saboda haka an ɗebe bashi an ɗebe ya sai a raba abin da an na gado kowa shi rika nashi to amma kuma wato in ya zama wanda ya mutu to ya mutu ya bar matarsa da ciki to yana ana raba gado ana raba tarkar da ya bari bayan an da rabon shi wannan ciki in an haihu cikin nan daga cikin cikin uwarsa da rai kama an haihu su ya kuka ko ya yi shaida ya kasance ne ya fi rike haƙƙinsa in ko mace ta sai ba ta nata hakki sai a raba saura abinda an ka aji bisa da sauran magada amma kuma abinda an nan al'amari cewa ciki inda ya kasance daga cikin magada ba to za a aje mishi komi sai in ya daga cikin magada wannan kenan wajibi na a rakasin tarika dukkaninta in babu wani mai gado kai cikin nan to nan za a yi jinkirin raba gado ko ba a yi laifi ba ko kuma a shi cikin yana mai gado na amma akwai wani magado da yake mahajubi na da wannan cikin da haka nan magana cewa an jinkirin raba gado ba a raba gado ba wannan ba ta taso ba abinda a shari'a nan raba gado ana wakafin tarika ba a raba gadonta ba dukkaninta ta iya kasance shi cikin ne akwai wani magani tare da shi akwai ciki bayan cikin ne amma kuma akwai wani mai gado tare da cikin amma magadin ne sai ya yarda shi ya yarda a jinkirtar da raba gadon a ayi cikin su wani na domin hakkinsa ba gabanin a haihu cikin nan amma duk magajin da farillar ba ta canzawa saboda dalilin ciki wani suna iya rikon farillar sa gabanin a haihu shi don babu abin da ya kira aiki cikin haƙƙinsa ha a haihu cikin nan to nan duk garin da ya zan yana faduwa a cikin waɗanda haluka guda biyu na ciki amma bai faduwa cikin hali guda to ba a ba shi komai saboda shakka cikin cancanta sai ga wani abin da ba a ba shi ina misali kamar wanda ya mutu ya bar matarsa da ciki ya ba ɗan uwansa ya bar matarsa da ciki misali ya bar ɗan uwansa shakki to anan dan uwan nan ba a bashi komai saboda ɗaukuwar ya kasance cikin nan namiji na tuɗa ko yana sa mukan kiran uwa a cikin kowace jiha an uwa da samun komai yana yi ya zan ɗan nan da za a haihuwa mace ta za ta da nufi ga rabon ubanta ga abinda ubanta ya bari dan uwa mashi ko asibina kaga a jira a yi ciki ya taso saboda haka masa'il na gado matsaloli na waɗanda da tsikai na ki ansa hankali domin ka karanta wannan in ka dubi fiqhul wadih min kitabi was sunna ala mazahib al arba'a wato kuma juz'i na uku sannan shahi na ɗari da sittin da tara nan na da wanda magana yake cewa wani za yi ƙafa nasiba humina talikafi ala ta ƙabila annahu zakarin hatta ya tabayyana hayata ku من عدم عند الولادة وتقسم التركة بعد إيقاظ نسيبه فإذا نزل من بطن أمه حيا لأن صرخ أو تنفس وكان ذكرا أخذ حقه وإذا كان أنثى أخذت حقها أقسم الباقي الوقف على سائر الورثة ومن الواضح أن الحمل إذا لم يكن من الوارثين فلا يوقف له شيء هذا ويجب أن توقف تركة كلها إذا لم يكن هناك وارث سوى الحمل أو كان معه وارث مخزوب به وفي وتوقف التركة كلها إذا كان معه والد ورضي بذلك الوقت ولم يطالب بحقه قبل ولا الحمل وكل والد لا يتغير قلبه لفعل الحمل يعود حرمه قبل القبض والإثم إذ لا داعي من تأثير حقه لوضع الحمل والإنس الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل فلا يسقط في أخرى لا يورى شيء للشك في استنقاذه كمن مات وترك زوجة وخاملا وأخا فلا يأخذ الأخ شيئا لاحتمال أن يكون الحمل ذكرا فإن العلم يقذب الأخ من جميع الجهات كما عرفت شين شاهي نبدأ يوجد ستين ترى والله أعلم sai tambaya a wani shina yake assalamu alaikum filin fatawa gidan rediyon kabi ala gafa malam ba tambaya ta kamar haka da Allah ina son ka yi mini cikakken bayani nuna Muhammadu na annabi jirga wato karamar kuma ta jirga idan mai ɗakin shi ya rasu bayan haka an raba gado daga shi har mai ɗakin shi ba a kira kowa ba ba a faɗa mai kowa ba wanda ya rasu ɗin ya bar abinci na tudu da dama ya bar gidaje ya bar yin aiki bayan haka an ba da kuɗi sun kai a dubu ɗari hudu da ɗan sama daga ciki babu wato daga cikin waɗannan abubuwa babu ko ɗaya wanda aka ba mai ɗakin shi duk suna wurin uwarta to shin a matsayin na mijin matar ko yana da hakkin su bincika a to kamar da ya ambata shi matsalar gado ba shi yiwa a raba shi mai haƙƙi mai haƙƙi bai sani ba ko ba a sanar da shi ba domin ishe na magana kuma yace abin ya kai tsawon shekara biyu kuma ga abin har ya kai tsawon lokaci domin ko tana da uwa to mijin da hakkin ya sani kuma ya san wannan ne laban gadon da za a yi domin yana yana da magana ciki don mata in aka yi mata aure aka kai ta gidan miji to hakki na da miji shi kula da abubuwan da suka ta don ba shi da damar ba ta da damar ta yanka sarrafi da abin da shahidu yadda ko wani abu ba tare da mijinta ya sani ba matukar abin nan zai haɗa da sulusin abin da ta mallaka to sannan kuma babban kuskure na a raba abu wanda adda haƙƙi ne da labari amma yanzu inda a ce an sanar da mijinta ya zo ya tsaya mata ko kuma ubanta ya tsaya mata amma duk da yardan mijin nan ko da uban na nan inda mijin nan za a da miji dole yana da damar ya tsaya ga duk abin da shafi haƙƙinta ya tabbatar da cewa ba ƙwari ta ba amma kuma ina sanar da kai cewa cewa an raba kuɗi an ba ku amma ba a ba ku gida ba a ba ku gona ba a ba ku kaza ba to shi al'amarin gado ko bayan an raba shi mutum ya ga an kware shi na ya magana kuma in magana za a saurare shi za a duba ganin in eh, an kware shi ma ko ko ba kware shi ba in an kware shi to ana iya canza rabo domin a gyara kwarar da an kai shi amma in ba kwarai ba to wannan rabanin za a bar shi kamar da yake da haka in uwarta an ka ba abin sun ka ita zaki da ke da matarka kun bar mu uwarta wannan ba matsala amma in suna da bukata to ita uwa tana nata hakki wannan hakki da an ka bata kuma alakuna ko shi ne matan nan don haka ko a ba su abin tabba uwa ta ba ta amma ba lalai na ba a ce wai an raba gado amma ita ba ta sani ba wakilin ta bai sani ba kuma a ce ga abin da an nata domin ya kamata mutum ya san gwargwadon abin da an mallaka ga gwargwadon abin da za a raba da abin da zai samu wallahu a'lam to sai tambayar mu ta gaba yau tafi daga malam umar haruna da ta kuka ya ce mutum ne yana sallah sai da ajiya ta kama shi bayan ya sallah ya sallah sai wasu ya ce ya kama su ya kamar ya yi ba'adiya kamar kuma bai yi ba shin malam yaya wato yaya zai yi kenan sai shi ba'adiya tun da ya wasu ya ya kama shi bayan ya kalla masalla ya ga kamar ya yi ba'adiya kuma bai yi ba to sai shi ba'adiya duk abin da zama ga shakka na ga sallah tana shakka sa tana ganin ta ko da kai hmm. yake yana ganin wasu idan sun yi kabbara harama sai su yi shiru kafin su fara karatun fatiha shi Allah za ka tamala menene ma'anar wannan sai akwai saka shafi wanda ake yi wuri biyar ya sallah lokacin da an kai kabbara harama kafin a fara karatun fatiha ana dan tsayawa hannu su ya dawo sun yi karatu baki na a ci gabar karatun fatiha dan an ƙare karatun fatiha kana a kama sura ana tsaya hannu kuwa ta dawo sallah a kama karatun sura dan an ƙare karatun sura kana a rukuni ana dan tsaya hannu kuwa ta dawo kaɗan sannan sai a rukuni dan an kai rukuni an ka taso za a ɗan abin sana'a sana'a sana'a waɗanda ake shine mai mutakar ke sa laisa kata imamu mutum da karanta fatiha bayan liman sai wurin da nuna ka asirtawa ya laisa kata imamu ko da ke mai ya saka taki to ne karanta fatiha ne inda saka taki din kamar da wasu misalai mutum da dauka bayan haka akwai da ul istiftah wanda wasu masadoji sun tafi da wannan in kabila yayin hadisi za a ga hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kaddara har ma bayan suka sati fatiha ɗaya karanta wasu kuma kana ganin da ake cewa karatu bayan ya tabbar harma ya yi wani rufi to nan nan shi ake ce madawa wani sassa amma su ba kawai malikiya ba ka da shi ba wannan shi ne abin da yake da kyau ko da mutum ya karanta hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama ki san cewa hadisin zai karanta ya gama gana kaza ba hadisin ta yana ba akwai wani su wanda mai kuma kowane daga cikin imani ya tafi su ga wanda yake to in ka taho cikin mutanen da sun ka bi fahimtar da yayi take ka kawo muku wani abu to ka zo kana da kariya da zakan al'umma karkita su domin duk mutane ko waɗanne mutane suna da manhaji manhajin nan ko da sun ka biya shi ne tsarin abin da sun ka biya da fahimtar ta biyu da kan zo musu duk da wani abu kacce za ka nuka sako shi ciki to ka bi da karkita al'umma ba ka bi su shirya ba don sun tafi wancan ba su gane naka ba wancan kuma kamar suna gane shi ba dole sun zan rikici dole da an ka ce ku dawo ga hanya sai sun tsura kane kane kai masu bacci wanda haka yana da na da su tsarki Allah wurin karanta da mutane wallahu a'lam to masha Allah to Allah ya fata malam sai cigaba da cewa mutum ne yana sallah tare da liman sai ya riga liman sallah ne ya dasa kuskure ana cikin tafiyar karshe Allah ya zafata malam ko akwai yadda zai yi ya gyara sallar shi kafin da mai sallar mai ko kuma shi ke nan sallar ta lalace to kai mallam in ka tambaya malam mai lafi kuka to malam mai lafi kuka har akwai ahadarin yana lafi kuka ai in mutum ya sallama da rabkan ruwa to shi ne nan da aka gaban mamu yana ba da sallah ai ba kwalin banza shi ke gaba ba nan da ka gani man amalina duk wasu manyan kayan aka jirga da su ɗauke su shike yamma salama da kai da kuskure ke tara nan bayan liman shina da ban ɗauka waɗannan kaya saboda haka ba ka wani abu da ka gyara sallah don kana bayan liman sai da yi da kai yamma kura na kai ta kuskure kamkar ya karta nisa duna ya ɗauke na abu ya ce ya ce ya riƙe ma'anin kaji ne ta tafiya saboda haka sallah kala ala kuma malamu ba kuka. Eh. to sai su gaba da cewa hanyar malam a mutum ne ya taras ana jam'in sallah ke sun ya niyya ya bi liman to a bai sani ba ta hiyar karshe ake yi kuma dama kabliya ta kama liman daga nan sai liman ya yi kabliya shi ma sai ya bi liman ya yi kabliya to shin ala ta malam ko akwai sallar shi tun da bai sami komai eh, ko da raka a daya tare da liman ba to abin da ke ce maka malam umar rahim kuka irin nan da ake cewa ko da mutum shiga sallah in mutum ya to neman ya gama sallah abin da ɗaya rage mai sajaddu sai an kai sajaddun ga shi bayan ya yi sabar harama bayan an sajaddun ga shi da shi sai kuma a ce sujada ta kama liman sai an kai mai sujada nan karar kana da shi kaga shi tun bai kowa ta a ko guda ba ya sajada hudu to da aka cewa yi wannan wannan abin da yi zai baka min sallah amma lokacin da kai kabbara ma da liman to in kalle wannan abin ya kama liman na ya qabliya to in har ka bi shi kuma tsari sun ka tashi kai kama kai kama sanin to sallah in kuma ba za ka yi haka ba da lalle sallah kwata kwata ta kare kuma za ka bi nan wata gida jira kan biya ba in kuma haka bi shi da rakarwa ka kare sallar ka to wannan tunda har ma dai ka samu da liman da yanzu matsayin ka nan bisa ga salatan malamai wani ya yi ka sallah nan ana hana da yadda yake wasu malamai da sun kace da zai sun ce ba za ta yi ta ba Wadda haka abinda aka ikhtiyari gare ka bai kaza kuma da sallah wallahu a'lam to in ya kasance yayi ya fi bai iqama ba kuma ya sallah to ai da ma ko su ga dubi ne ya tsara ga sallah to dai su ga kafin sa ta ga da sallah sunna ta isa Allah ta tsara Allah a'lam Allah ta nufi to Allah ta mu dace malam kuma lokaci da haka ya riske mu insha Allah sai dai wani mako da su muna tambayoyi ga mu gabatar da su insha Allah wajen abin da ya sauka kuma mun gode kwarai Allah saka da alheri kuma Allah shi zamu iko amfani da abin da aka faɗa nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh